ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan ba a manta ba a shirinmu na jiya mun tsaya a aya ta hudu a cikin suratul mulk a wannan shiri namu na biyu za mu tashi akan aya ta biyar a cikin suratul mulk wacce ita ce faɗin allah maɗaukakin sarki ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الله ما أهو كنسركي ما يجرم دقوكك ينامنا بياني أتكين ونن آية ما يجرم شوى حقيقة زينا السماء الدنيا من كواتا سررن سمانية إتا شوى ونن سما دمكي غني bi masabiha da waɗansu fitilu wanda waɗannan fitilu abin da ake nufi da su shine taurari wanda za a gansu ga sunan kala-kala wani hasken shi ya yi yawa wani mai matsakaicin haske wani mai dogon haske duk ga sunan daban-daban Allah maɗaukin sarki ya yi su ba don komai ya yi su ba sai don su kasance alama bisa samuwa Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa'innan taurari Allah ya ce waje alnaha rujuman lishayati mun sanya su sun kasance kamar wani abu ne da za a rinka jifan shaidan da su saboda yadda ya tabbata a hadisi shaidanu sun kasance suna satar zance daga sama wani zai hau kan wani wani zai hau kan wani hassi tafi can sama su rinka jiyo wasu daga cikin maganganun mala'iku sai su sato magana ɗaya idan suka sato magana ɗaya sai su zo su cakuɗa maganganu na ƙarya da ita sai kasance idan sun faɗi ƙarya guda casa'in da tara to za su faɗi gaskiya guda ɗaya kawai to idan ka ga wannan jifan da ake yi da taurari to irin waɗannan kangararrun aljanin ake jifa Allah ya ce waja'alnaha rujuman lishayatin mun sanya wa'innan taurari sun kasance rujuman abin jifa ne lishiyatin ga kan kangararrun shaidanu ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga riwayar qatada ya ce wa'innan taurari an yi su ne saboda abubuwa guda uku duk wanda ya je yana neman wani abu da wannan taurari ba wa'innan abubuwa guda uku da imamu qatada zai faɗa ba to haƙiƙa ya kauce hanya abu na farko shine abinda da ka faɗa a farkon wannan aya shine laqad zayyana sama a duniya bi masabiha dan su kasance ƙawa ga wannan saman da muke gani wannan ɗaya kenan daga cikin amfanin taurari abu na biyu su kasance rujuman lishayatin wato abin da za a rinka jifan shaidanu da su da sun zo sata gani sai a jefe sai su tarwatse abu na uku shine alamatin yuhtada biha wato wata alama da za ka rinka bi wato ka gane hanya da ita shine Allah yake faɗa mana a cikin suratul Nahal yake cewa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun da waɗansu alamu sannan kuma da taurari mutane suke fahimtar hanyoyin da suke tafiya a kai saboda mutum kada ya je ya faɗa wani cikin dajin ya ɓace Allah ya ce wa atadna lahum wa'innan shaidanun mun tanadan musu azabar sa'ir azaba mai kunnuwa mai raɗaɗi idan aka ce a sair shine wacce ake kunna ta tana kunnuwa wannan siffa ce ta wuta wacce ta zo a wurare da yawa a ƙur'ani Allah ya ce wa kafa bi jahannama sa'ira jahannama ta isa ta zama azaba mai raɗaɗi mai kunnuwa ga waɗanda suka saba wa Allah sannan Allah ya ce wa idal jahimu su'irat lokacin da aka kunna wuta ta jahimu sannan Allah ya ce innal mujrimina fi dalalin wa su'ur haƙiƙa mujrimai maƙiya Allah suna cikin wani bata sannan kuma da azaba mai kunnuwa mai radadi Allah maɗaukin sarki ya kare mu wa a'tadna lahum azaba sa'ir mun tanadan musu azaba wacce take mai daɗi, wacce take mai kunnuwa sai Allah ya faɗa a cikin aya ta gaba yake cewa walillazina kafaru bi rabbihim lalle waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu Allah subhanahu wa ta'ala azabu jahannam su ma fa suna da azaba ta jahannama wayanda suka kafirce din nan ko daga wane ne ko daga cikin mutane ne ko daga cikin aljanu wa bi'sal masir tir da makoma in dai wannan makoman ta kasance wutar jahannama ce wal billah wa'innan mutanen da suka kafirci Allah yake faɗa cewa idza ulqu fiha idan aka jefa su a cikin wutar jahannama sami'u laha shahiqa za su rinka jin wutar tana wani ƙugi wal billah tana ƙugi. a larabci idan aka ce shahiq kalmomi guda biyu ne zafirun wa shahiq kuma dukkan sun zo a cikin alkur'ani Allah ya ce lahum fiha zafirun wa shahiq abinda ake nufi da zafir wa shahiq malaman larabci sun ce shine akhdhun nafasi wa radduhu shine mutum ya guntsi numfashi haka hmm, sannan kuma ya fitar da shi wannan shi ake kira shahiq farkon sautin ana ce mai zafir ƙarshen sautin ana ce mai shahiq shi yasa ɗansu malamai suke kiran kukan jaki lokacin da ya zo ƙarshe da shahiq to irin wannan rurin za su ji jahannama tana yi wal iyadu billah sami'u laha shahiqan wa hiya tafur ai wa hiya taghli tana ta farfasa kamar mutum ne yanzu a zo a kawo babban kwano a ɗora shi akan wuta sai ka ɗora ƙwayar shinkafa ko ƙwayar wake guda hudu ko guda biyar ka ga ya za ka ga yadda wannan ruwan yake tafarfasa wannan ƙwayar waken ko kuma ƙwayar shinkafa yake tambalan da shi yanan da shi yanan da shi to haka wuta za ta rinka yi da ma'abotanta wanda suka yi aikin mujirmanci wanda suka yi fasikanci wanda suka ƙi bin Allah Allah maɗaukin sarki ya kare mu daga azabar jahannama takadu tamayyazu min minal gais. wannan wutar ta jahannama zaka ga ta kusa ta kakkatse ta tsatsinke min al saboda tsabar baki far saboda tsaba fushi da take yi kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka ebo jama'a aka cusa a cikinta sa'alahum khazanatuha sai masu gadin su ce masu gadin wuta shine khazin wanda yake kara abu wanda yake gadin alam ya atikum nazir ya jama'a mai gargadi bai zo muku ba ba a zo an ce muku ba Allah ku bi manzansa ba ku bi sunna ta annabi Sallam. ba wanda ya zo ya muku wannan bayani ake tambaye su alam ya atikum nazir mai gargadi bai zo muku ba ba a rayar da ku a cikin duniya yadda wannan rayuwar da kuka yi ya kai ku fayyace gaskiya ga barin ƙarya ba qalu bala sai su ce wallahi mai gargaɗi ya zo mana mai gargaɗi ya zo mana qalu bala sai su ce e wallahi mai gargaɗi ya zo mana fakazzabna qad ja'ana nadhirun mai gargaɗi ya zo mana ya mana wa'azi ya tsoratar da mu cewa idan ba mu hanyar Allah ba za a azabtar da mu amma da ya zo mai muka yi fakazzabna sai muka karyata shi muka ce karya kake ba gaskiya bane abin da kake faɗa wa muka ce ma nazzara Allahu Allah bai saukar da komai ba ma nazzara shai min abin da muka faɗa wa manzannin Allah kenan kawai shace faɗa kuke yi zuwa kuke ku ƙirƙiro ku zo ku gaya mana wasu ne suke gaya muku ku kuma ku zo ku faɗa mana amma ba gaskiya bane ba wannan kalma ta tabbata a wurin kafirai sun faɗe ta a surori da yawa Allah ya hakai mana hakaito mana a cikin suratul furqan cewa kafirai suna cewa wahayi wa qalu asatirul awwalin tatabaha sun cewa manzon Allah ai tatsuniyoyin mutanen farko ne yaje ya rubuta ta fahiya tumla alaihi bukuratan wa asila sannan sun ce in haza illa ifkun iftara wannan wani magana ce je ya kirkiro da kansa wa'anahu alaihi qaumun akharun waɗansu mutane suka taimaka mai akan wannan magana Allah ce faqad ja'u zulman wa zura hakika sun zo da magana ta zalunci kuma sun zo da kirkire abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda manzannin Allah suka zo da shi duk gaskiya ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki suke cewa sai muka ce ma nazzalallahu mai shai mun ce Allah bai saukar da komai ba duk abin da manzanni suke faɗa kawai kirkira ne tatsuniya ce hamma suka ce wa manzannin in antum illa fi dalalin kabir kawai muna ganin fa kawai ku bata kuke ciki ba magana daidai kuke zuwa kuna gaya mana ba bata ne mabayyani kuke ciki babban bata aya ta gaba Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa qalu nan kafiran da suka ci gaba da cewa laukunna na sumaru da a ce muna jin magana ji na fahimta ji wanda zai amfane mu shine laukunna nasma'u ba kurame ba ne su amma suna ji amma jin da ba zai amfane su ba suna da kunnuwan da za su ji magana amma wannan magana ba za ta amfane su ba suke cewa laukunna nasma'u da a ce muna ji an na aqilu ko kuma muna hankalta abin da ake gaya mana suna da hankali na ɗan adam gashi za ka yi magana kamar kana magana da mai hankali amma wannan hankalin bai amfane su ba au kunna na aqilu au na aqilu suka ce ko muna da hankali muna hankalta ma kunna fi ashabi sa'ir da mu kasance daga cikin ma'abota wannan wuta ta sa'ir ba wannan wuta mai kunnuwa mai radadi kuma wannan duk nadama ce suke yi lokacin da su ba za ta yi amfani ba irin wa'in nan kafirai makiya Allah ko da Allah maɗaukakin sarki ya dawo da su duniyar yadda Allah ke ba mu labari a cikin suratul an'am la'adu limanuhu anhu da irin abin da aka hana su aka ce kasi da sun koma sun yi shi nadama ce suke lokacin da ba za ta amfane su ba shi yasa Allah maɗaukin sarki a ayar gaba yake cewa fa'tarafu bi dhanbihim sai suka tabbatar da cewa lallai su masu laifi ne shi yasa ba wani mutum da Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da shi a lahira har sai ya tabbatar da cewa lallai ya cancanci a mai azaba ba zalunci wa nadau al-mawazin al-qisda li yawm qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a a ranar kiyama ba a zalunci za a zo ma hisabi duk abin da kai aima in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran idan alkhairi ka aikata to za a baka alkhairi idan sharri ka aikata za a baka sharri to shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa anan fa'tarafu bi dhanbihim sai suka tabbatar da cewa lallai su fa mujrimai ne masu laifi ne laifin da aka faɗa gaba ɗaya gashi da kansu sun faɗa sun yi saboda ranar gobe kiyama babu ƙarya amma ka shiru hannunka ne zai magana ya ce na je na ci haramun na aikata haramun na ɗauko abin haramun idan kai gwamna gwamda baki bakin sai ya buɗe da kan shi ce eh mun yi kaza mun yi kaza ko kai baka so kai magana idan kafa ce sai ta je ita ma ta bada shaida cewa ka aikata abu kaza shi yasa Allah yake cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun ranar gobe kiyama rana ce da Allah madaukakin sarki yake cewa tashhadu alaihim alsinatuhum harshen ka sai magana ko baka so haka hannayenka za su yi magana ko baka so haka kafafuwanka za su yi magana ko ba so duk za su yi magana da abin da ka kasance kana aikatawa fa'tarafu bi dhanbihim sai suka tabbatar da suka yi i'tiraf suka tabbatar da cewa lalle su masu laifi ne to Allah ya ce fasuhqan li ashabis sa'ir tir nisa da mutanen da suka kasance wannan azaba ta sa'ir ta haukansu waɗansu malamai suna fassara suhqan da cewa wani kwari ne a cikin wutar jahannama a takaice dai wa'innan mutane suna cikin azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya wadare da su Allah ya kore su ya tunkuɗe su daga cikin rahamarsa Anan Allah maɗaukin sarki ya gama yin bayani na azaba da za a yi wa kafirai kangararru waɗanda suka ibin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to yadda tsarin alkur'ani yake tafiya kullum yana hada abin da ake ce musu mutakabalat ko mutakabilat abubuwa masu kishiya da juna idan ya zo ya bada labarin kafirai sai ya zo ya bada labarin mumini in ya zo ya bada labarin mutane sai ya kawo labarin aljanu in ya zo ya bada labarin yan wuta sai ya kawo labarin yan aljanna in ya zo ya bada labarin eh, abin da yake alal misali na wuta ne da na jahim sai kuma zai ba da labarin aljanna da kuma irin ni'imomi da suke cikin aljanna to bayan an gama da wancan bayani wa'azin da ake so mu ɗauka a cikin wancan bayanin shine allah maɗaukakin sarki ba mu fi ƙarfin idan muka yi laifi ya samu cikin wancan wutan ba kuma ku ji irin yadda aka siffanta ta wuta ce ba irin ta duniya ba wuta ce ba irin ta duniya ba duk wanda zai laifi ya dage akan wannan laifin bai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to Allah fa sai ya kwankwada mai wannan azaba Allah maɗaukin sarki ya fushe mu daga wannan mummunan azaba ta wuta Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da ba mu labarin waɗansu nau'i na mutane wanda mutanen kirki ne sun yi wa Allah biyayya sun ji tsoron Allah sai yake cewa innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir haƙiƙa lallai waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu bil ghaibi a fake malamai suna da fassara biyu a cikin wannan ayar waɗansu sun ce bil ghaibi abinda ake nufi shine suna jin tsoron Allah shine ghaibu din sun yi imani da shi ba tare da sun gan shi ba waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi da gaibu shine sun ƙi saba wa Allah subhanahu wa ta'ala alhali suna da damar saba wa Allah sun keɓanta da maharimullah abu ne na saɓo gashi sun keɓanta kuma suna da ikon si wannan saɓan amma sun kame sun ƙi saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma ba ƙaramin matsayi ne a wurin Allah ba duk wanda ya da irin wannan siffa yana daga cikin mutane guda bakwai wanda Allah maɗaukakin sarki zai lullaɓe su eh, da wata inuwa ranar alkiyama wanda babu wata inuwa da ta kama da irin wannan inuwa daga cikinsu akwai mutumin da da athum ra'atun zati sabin wa jamalin faƙala inni la ya keɓance da mace komai ta haɗa tana da kyau tana da matsayi komai ya ji amma ya ce ni ina tsoron Allah ba zan iya ba kaga wannan mutum tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi ya ki aikata laifi wani kuma tsoron Allah zai je ya keɓance saboda tsaba tsoron Allah idanunsa su rinka hawaye suna kuka yana kuka shi kadai saboda tunanin Allah da san Allah shi ma zai iya shiga ƙarƙashin wannan ayar innal ladzina yakhshawna rabbahum bil bilgaibe shi yasa mutum ba abin da ya fi kamata da shi a cikin rayuwa irin tuna Allah ko da yaushe duk abin da za ka aikata na laifi ka tana cewa Allah yana kallon ka saboda shi ya halicce ka daga babu min al'adam da babu kai Allah ya yi ka baka san komai ba Allah ya sanar da kai to saboda haka wannan yake nuna mana cewa duk wani laifi da zaka aikata ya kamata ka rinka tuno zatin Allah subhanahu wa ta'ala ka rinka tuno cewa Allah yana kallon ka duk inda zaka shiga ka yi Allah maɗaukin sarki yana kallon ka to wannan tunanin kaga zai haifar ma da tsoron Allah zaka shiga cikin innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib an rawaito waɗansu baitoci na waƙa daga imamu ahmad rahimahullah yana cewa idza ma khalauta dahara yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب yake cewa idza ma khalauta dahara idan wata rana kake banta kai kadai fala ta kul khalautu kada ka ce na keɓanta ba wanda yake gani na walakin ka rinka cewa kul alayya raqibu akwai wani yana nan yana yana yana fakona yana yana kallon me zan aikata ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wala tahsabanna allaha yaghfalu sa'atan kada ka taɓa tunanin Allah maɗaukakin sarki yana gafalta ga bar rayuwar da take gudana tsakaninka da mutane ko tsakaninka da kanka ko a ina kake ko da daidai da kiftawar ido wala anna ma yakhfa alaihi yaghibu kada ka kasance ka shiga ƙuryar ɗaki ka ɓoye zaka aikata wani laifi ka tunanin cewa Allah maɗaukin sarki baya kallon wannan abu Allah maɗaukin sarki yake cewa innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib sani lallai waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu su bil ghaibi wato a ɓoye to lallai nan mutane suna da me lahum maghfiratun lahum maghfiratun suna da gafara da Allah maɗaukakin sarki zai musu wa ajrun kabir kuma suna da lada wanda yake babban lada ba shi da adadi ba ka san irin ladan da Allah maɗaukakin sarki zai ba su ba Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikin irin wa'innan mutane a aya ta gaba Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa asirru qaulakum awi jaharu bihi ku bayyana magana ku ko kuma ku sirranta ta asirru qawlakum ku sirranta magana ku awi jaharu bihi ko kuma ku bayyana ta duk irin yadda mutum zai magana to Allah maɗaukakin sarki fa innahu alimun bi zati sudur hakika Allah ya san abin da yake makale ya san abin da yake boye a cikin zuciyar mutum asirru indahu alaniya abinda za ka ɓoye kaga kamar Allah maɗaukin sarki baya ganin ka to Allah a bayyane yake a wurinsa wannan duk ana jan hankalin mutum ne don ya ji tsoron Allah ka san duk abin da za ka yi Allah yana kallon ka kuma zai ma hisabi a kai duk wanda ka zalunta duk wanda ka cuta Allah maɗaukin sarki zai bi mai haƙƙinsa saboda yana kallon cutar da kai ba za ta ɓoye gabarinsa ba subhanahu wa ta'ala to shi yasa da irin wannan halaye ake tabbatar da martaba ta ihsan kyautatawa shine ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah gashi tsakaninka da shi babu wani shamaki haka kullum ake so mutum ya rinka ji ba abin da ya saura gare mu yanzu in ba mutum ya kasance da wannan martaba ba martaba ta cewa Allah yana kallon ka kai ka rinka bauta mai kamar gashi ga ka da shi kuna kallon juna saboda in kana ganin kamar kai baka ganin Allah to fa Allah maɗaukin sarki yana ganin ka sawa'an ka bayyana magana ko ka ɓoye ta shi yasa Allah yake cewa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi dukkan cikin ku in ma mutum boye magana yi in ma bayyanawa wayi, Allah madaukin sarki yana sana da ita yace man huwa mustakhfin bil layl in ma da daddare zaka je ka boye ka aikata wani abu Allah yana kallon ka to shi yasa Allah madaukakin sarki yake tsoratar da mu a cikin wa'annan ayoyi cewa duk maganar da zamu sawa'an wannan magana a ɓoye take ko kuma a bayyana take wallahi Allah maɗaukakin sarki yana kallon mu kuma abin da za mu aikata Allah maɗaukakin sarki sai ya mana hisabi a kai sai ya mana hisabi a kai ba zai ƙyale mu ba idan alkhairi muka aikata zai ba mu alkhairi in sharri muka aikata shi ma zai ba mu sharri ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shin yanzu za mu yi zaton cewa wanda ya halitta nan da muke gani wai a ce bai san abin da wannan halitta ya kunsa ba ai ba zai yi ba bayan shi ne allatifu wanda yake ya san wato wato ya san haƙiƙanin abubuwa Shi ne da ake cewa juz'iyatul umur yanki yanki na abin da abu ya kunsa ya sani ko kuma a ce allatifu wanda shi ne mai tausayawa bayin Allah subhanahu wa ta'ala yana tausayawa bayi shi ma ana fassara al-latifu da ita Allah ya ce Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha Allah shine mai tausasawa bayansa yana azabta wanda ya so al-khabir Allah madaukakin sarki shine mai ba da labari ko kuma shine gwani wurin yin wa'innan abubuwa da muke gani na halitta duk halittar da za ka gani za ga Allah ya kyautata ta ya yi ta yadda ya kamata babu wani gyara da za ka iya yi a cikin wannan halitta a nan ne muka zo ƙarshen halaka ta biyu a cikin wannan darasi namu na ma'idatul qur'an wannan kaɓaki na qur'ani da muke tattaunawa a kai muke hawa kai mu cira daga nan mu cira daga nan da fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da muke karantawa 'yan uwa masu kallon wannan tasha ta afirka muna muku fatan alkhairi da fatan za ku sadu da mu a shiri na uku wato shiri na gaba kenan Allah maɗaukin sarki ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور